a wani taron manema labarai da kungiyar alkalan shari'a sama na reshen jihar maradi ta kira ta yi da allah wadare da sakin waɗansu 'yan kaso da gwamnan jihar sandare ba cikin ƙa'ida ba suka ce ya masa katsa landa malam rura abdullahi magatakarda na kungiyar saman reshen jihar maradi an samu cewa mutum uku an same su da laihi an tuhume su da laihi kuma eh, jama'an tsaro suka yi aikin su da aka kai su gaban shari'a gwamnan jiha ya ba da umarni a cikin dare ga komanda na guard national da magara ya ji ya hudda waɗannan mutane daga gidan kaso inda suke rike kamar dukkan 'yan ƙasa da ke gidan kaso suna shirin shari'a ga wannan lamarin ne sandika na alƙallan shari'a jihar maraɗi suka yi tir da allah wadda da wannan katsalandan da ya yi cikin al'amura na shari'a domin tabbatar da gaskiyar labari na kira lambar gwamnan jihar zandar ga abin da ta ce ne rufin ba ne Lambar da ka kira ba ta amsa kira ba a gaba ka sake kira da kawo yanzu har lokacin haɗa rahoton gwamnan bai kira ni ba amma ƙungiyar ta alkalan shari'a saman ta yi kira ga shugaban ƙasa da takwarorinta a ɗauki matakai domin magance irin wannan katsalandan magatakarda Aurora Abdullahi. Sandika Autonom na Majistira na Jiha Maradi zai kama gwamnan jiha na zandar kamar shi ne da nasabar wannan lamari da zai kasance domin waɗanda ya je hidda daga gidan kasan nan ɗan ƙasa ne kamar kowa kamar waɗanda a gidan kasu kenan ba su hisu ba da haka kuma muke kira ga shugaban ƙasa shine shugaban gwamnati shine shugaban hukuma shine shugaba na alkallan shari'a domin a san wane mataki aka ɗauka bisa ga wannan katsalandan ciki na al'amuran shari'a kuma muke kira ga eh, alkallai waɗanda nauyi ya rataye a kansu na su gudanar da shari'a cewa da procureur general da procureur de la republique su dauki matakai inda za su kare kasa cikin aikin su kuma yanda doka ta tsayar da kowa kuma muke kira ga sandika na samfamin eh, sandika ne da yake muna da hulɗa mai kyau da su muke son komi za a yi a rinka yin adalci to ai sai su bincika da kyau su ji menene shi wancan lahin da aka mushi kuma dan mi ya je ya kai ƙara wani bangare kuma kungiyar saman na mai ga iyalan sojin da suka rasa rayukansu a fagen daga yayin da kuma waɗanda suka mun Allah ka masu huki shi mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar